Min kasancewa da Gimbiya Entertainment sai ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da Gimbiya Entertainment nishaɗantar da ku shine burinmu har kullum. ki ke gaske ne mai cikar haiba da kamala. Aliyu Gadanga shi ne sunansa, amma mafi akasarin abokanai da yaransa sukan kiran shi da jarumin maza saboda jarumtarsa. Yara da manya na tsoronsa a cikin ƙauyen nasu a dalilin yadda Allah ya bashi jarumtar ƙarfi da rashin tsoro gakwar jini da yake da shi in dai zai haɗa ido da yaro duk iya shegin yaro ko rashin jinsa sai ya sami nutsuwa ya daina abin da yake ya shiga taitayinsa kai ko kiwa yaro yake a lokacin da aka aike shi Aliyu Gadanga magana zuwa gurin da rawar jiki yaro kan karba aiki ya tafi da zarar sun haɗa ido duka ɗaya aliyu ga danga yake iya bar mutum kwance inda aka kama masa wargi hatta kauyukan da suke da makwabtakan juna suna da labarin aliyu ga danga jarumin maza akwai 'yan daba da dama da suke shayinsa wanda inda suka je suka yi su suka aikata barna aliyu ya ji ya san ko su waye daga kuma wani kewaye suke sai ya je har inda suke shi da yaran sai ya nuna musu kuransu aliyu jarumi ya kasance mafarauci kuma ɗan gangi inda a fannin yin gangi dangi ne ba a cin sa a filin daga yakan fita farauta shi da yaransa ya dawo cike da sa'a na kashe namun dawa kowane iri ne da suka yi inda ya jefa kibbau da wulla wuka sama ne babu tamkarsa a cikin tawagar yan farauta jarumi aliyu ya gado kakansa ne wato mahaifin mahaifinsa kenan har mahaifinsa ma kafin ya rasu shi ma ya kasance jarumin mafarauci ne amma kuma dukansu da aliyu ya tashi tasa farautar da gange ya zo ya kere su suna da kwarewa a komai nasu Mahaifin aliyu sun rasu sai kakarsa da yake ji da ita a wannan ƙauyen baya ƙaunar ɓacin ranta ko guda yanda take ji da shi take matuƙar ƙaunarsa haka yake ji da ita ita ma tamkar mahaifiya haka yake jin inna tunda bai taso ya ga mamansa ba aliyu inna ko jarumi inna haka ake kiransa a ƙauyen nasu ita kuma takan ce da shi aliyu gadanga ko kuma ta ce jarumi na inna zainabu abu ita ce tauraruwarsa a cikin ƙauyen wanda take matuƙar son sa kamar za ta kashe kanta domin ita da kanta ma ta farta tana son jarumin maza Aliyu Katanga. Tunda kuma suka fara soyayya babu wani mahaloki da ya isa ya zo gurin ta zance, ita kanta ba ta isa ta tsaya da saurayi ba domin ta san idan labarin ya kai kunnen danga sai wata ba ita ba don a gaban uban kowa zai iya mata dukan kawuka don ko Zainabu na matukar tsoron Aliyu ga danga kamar ranta haka take masa biyayya. Akwai wata rana da wani abin alajabi ya faru wanda inna ta sha mamaki a ranar. Zainabu ta dako a hannun jarumi wanda innar ce ta cece ta a dalilin hange da ya zainabin ta kula wani dan adawarsa a ƙauyen a lokacin zainabin ta taho ganinsa a gidansu kamar yadda ta saba a fusace ya shiga cikin gida inna tana tsakar gida tana tankaɗe sai ganin dawowar gadanga ta yi cikin yanayin bacin rai to wa kuma ya taɓo alin mazan fama gadanga kusar yaƙi me ya faru gadanga ta tambaye shi bai ba ta amsa ba sai ya wuce ta kawai ya shige ɗakinsa ta miƙe tsaye ta bar tankaɗen don ta san ba kalau ba ta yi tsaye tana jiran in ta ganshi ya fito da makami to tabbas wani ya taɓo mata shi a waje faɗa ne zai tashi kenan aiko dai ba za ta bari ba za ta kwace in ya fito da shi din sallamar da zainabu ta yi ne ya dawo da ta gunta ta amsa mata tana mata lalemar habin suna cikin gaisawa sai jin ta yi ga danga ya fito da wayar wuta ya hau dukan zainabu ta ko ina zainabu ta hau ihu tana neman ceto inna ta rikice tana kokarin yin ceto ana hadawa da ita da kyar ta finciko zainabu ta kai ta dakin ta tana cewa yau na shiga uku da mugun yaro zai kashe yar mutane ta kai ta dakin ta tana rarrashin ta ki yi shiru kada makwabta su ji su shigo tsegumi me kika yi masa ne abu ita dai zainabu ba bakin magana kuka kawai take tana faman murza jikinta inda ya take ta tunda bata san me ta yi ba balle ta bawa inna amsa inna ta dawo tsakar gida ta tadda shi yana faman huce yana buga kafa a ƙasa ta karɓa bulalar ta hau tambayarsa ka nutsu ga danga ka gaya min me yar gidan ta ka taimaka ne ya mata banza da ya ga za ta yi masa kuka tunda dai ta sallawansa baya kaunar kukanta take zai rikice aikwatini ya da hankalinsa don baya san tashin hankalin ina yana mugun san ta baya son ranta ya ɓaci balle ganin hawayenta yana sa shi a wani hali ta zaunar da shi ta ce me ya haɗa ku haka ga danga ya yi tagumi da hannu bibbi ya ce ina kin fi kowa sanin halina ba na son reni ba na son yaudara ba na son ƙarya ko kaɗan ta da kanta na sani ga danga to abuna ta aikata min su dole ne ta karɓi hukunci daidai da abin da ta yi na ganta yanzu tana zance da ita da amadi ɗan gidan mahauta suna zance suna nishaɗi alhalin dama ta yi min laifi shine ta zo layin mu tana zance dan ta sake kunna ni kenan to wallahi bata isa ba zan kuma yi maganin sa shi ma kafin ina ta yi magana sai ga Zainabu ta fito daga ɗakin tana zub da hawaye jikinta a sanyaye ta taho a hankali ta wuce ina ta je gabansa ta durƙusa cikin muryar kuka ta ce da shi ka yi hakuri ka gafarce ni wallahi ban da niyyar yaudara ka ko kusa bana san Amadi shi yake bibiya ta yana takura min sosai na tsani maganinsa yanzu mataran hanya yayi wai ba zan wuce ba har sai na ce ina son shi ko in sakira in yi dariya kana ban guri wallahi ba da san raina na yi dariya ba dan ba yadda zan yi ne ba zan sake ba kai haƙuri ta ƙara shan maganar tata ta kuka. Thomas sauraro wannan kaɗan kenan daga cikin tsokaci na littafin jarumin maza yanzu kuma ga wani tsokacin. kalisat yarinya ce kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa yayin da ta kasance yar hamshakin mai kuɗi ya ɗaya tilo da take gabansu ita kaɗai suka mallaka ita kuma ta taso da wasu ɗabi'u kala-kala wanda cikin ɗabi'un nata ɗaya daga ciki shine ta tsani ta ga talaka baya ma waɗanda suke ƙarƙashin ikon su, wato waɗanda suke juyawa a gidan tun daga 'yan aiki masu baiwa furanni ruwa da kuma direbobin gidan hatta mai gadi duk tsufa ba ta kyale shi takan taka kowa ta zauna a matsayin da take da shi na 'yar mai gida a gidan babu kwaba balle harara mahaifinta yana ji da ita kalisa ta kasance mace mai kishi ko tahowa ta ta ga mace da irin kayanta sai ta koma ta canza shi ya sa ma kaya ƙananu matsatsu su ne abin sawarta kyakkyawa ce haka kuma tana da ilimi akwai saurayi ɗaya jal da take bala'in su wata. wato safaras ɗan gidan hamshakin mai kuɗi wanda kuma wata gwagwarmaya ta haɗo su ta yi dana sanin haɗuwarta da shi domin kuwa safaras yana ɗaya daga cikin wanda ya yi sanadin da aka sace ta aka saka iyayenta a wani hali jarumi aliyu shine wanda ya cece ta wanda kuma kafin ceton nata da ya yi ta azabtar da shi ta hanyoyi da dama ciki kuwa har da mayar da shi da ta direba a gare ta kasancewarsa mazauni a cikin gidansu domin kuwa mahaifinta shine yake rike da Aliyu ya aminta da Aliyu ya kuma maishe shi tamkar ɗan cikinsa. Abubuwan da Kalisa take ta so Aliyu a gaba shine tsangwama, kyara, harara da kuma muzanta shi a gaban mutane. Aliyu yakan yi haƙuri da Kalisat domin darajar mahaifinta da take ci amma cikin abubuwan da yake so ya sa ta a cikin komarsa shine yana son ya nuna mata ita karamar alhaki ce kamar koyaushe da yake furta mata a rana ɗaya da kalisa ta shiga koma ta aliyu ranar ne ba za ta taɓa mantawa da shi ba ranar ne kalisa ta kira ranar da baƙar rana ranar da aliyu jarumin maza ya nuna ma kalisa ɗaya daga cikin irin jarumtarsa da ba kowane ɗa namiji yake da ita ba. Ko da ta shigo gida ta hango kofar ɗakinsa a rufe ta tabbatar yana ciki da alama ma bacci yake wato da biye mata hakan kenan. Ta yi nufin ta bar shi zuwa safe ta haɗa masa rugun dadi amma sai wata zuciyar ta ayyana mata mugun abu akan sa gara ta shiga ɗakin kawai ta fara zazzaga masa rashin mutunci ko ta huce. Yana kwance har ya fara bacci ya ji an buɗe masa kofar ɗaki an shigo da ƙarfi babu ko sallama. Ƙarar yadda ya ji an bugo kofar ɗakin ne ya tayarsa da sauri muryar kalisar ya ji tana masa hargowa aka kai ba ƙauye ki dahumi uban wa ya hana ka zuwa ɗauko ni sai ya ɓaci ya so ya ce mata ubanki ne ya hana ni dawowar to amma yana daraja mahaifanta gara yau ya koya mata hankali tun da ya samu babbar dama ta kawo kansa ɗakinsa gara ya koyar ta darasi ta hanyar babbar illar da zai mata a rayuwa a yau ya sa ƙarfinsa ya fusgo ta jikinsa ya riko ta ya kwantar ta ya danne ta da damatsansa ta ko kasa motsawa ta shiga firgici idanunta ya raina fata domin gabanta ne ya faɗi tsoron ta dai kada dai ya amfani da ita da wannan kazamin jikin nasa ta buɗe baki da nufin yin ihu ya toshe bakin nata ya haye kan ruwan cikinta. To masu sauraro wannan kaɗan kenan daga cikin tsokaci na littafin jarumin maza da za mu fara gabatar muku da shi littafi ne kuma da yake cike da cakwakiya jarumta ban al'ajabi nishadantarwa kai har ma da ban dariya da ban haushi duka a cikin wannan zazzafan littafi mai suna jarumin maza wanda kuma mukan ce ku zauna a cikin shiri domin littafin yana nan tafa ba da dadewa ba a gare ku ku dai ku kasance da wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar hausa novels Six Points wanda ni jagorar shirin Nabila Ali Tudun Wada Antin SNS nake karanto muku zafafan littattafan sai dai kuma in kara muku tuni da cewar ku danna subscribe, like da comment da kuma latsa alamar kararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. alaikum. Sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing. Sannan ka kumanta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Ni ce taku.